To assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiragen yakin Siriya samfurin jet sun auna akalla wata tawagar motocin sojin Turkiya da ke ketarawa cikin Siriya jiya Litini wanda ya kai ga rasa rayuka da jin raunuka. Kasar Turkiya ta yi Allah wadai da hakan matuka sannan ta ce harin ya yi sanadin mutuwar farar hula akalla uku baya ga raunata wasu goma sha biyu. wani hoton bidiyo ya nuna yadda jiragen yakin siriya ke auna tawagar ta motocin sojin turkiya yayin da tawagar ke dusar garin saraka da ke arewacin idlib ma'aikatar harkokin wajen siriya ta kuka da shiga cikin kasar ba izini da tawagar sojojin turkiya ta yi gidan talabijin ɗin gwamnatin siriya ya ce tawagar motocin na ɗauke ne da wasu kayakin yaƙi don baiwa abin da ya kira wasu kungiyoyin ta'adda da ke yakar gwamnatin siriya a wajejen garin nan wanda ake kira kan shakun mai muhimmanci tsohon shugaban kasar sudan umar albashir ya gurfana a gaban kotu jiya litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana watanni hudu bayan da sojoji suka hambare shi bashir wanda ya mulki sudan na tsawon shekaru talatin an tuhume shi da mallakar kudaden waje da kuma karbar kyaututtuka ba bisa ka'ida ba bisa ga bayanin wani jami'in bincike wanda ya yi wa kotu bashir ya ce ya karbi tsabar miliyoyin daloli daga kasar saudiya mazauna birnin khartoum da dama na bakin ciki da jinkirin wannan shari'ar da dama daga cikinsu na cewa matakin da aka ɗauka bai wadatar ba kuma an makara To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin dakon mai mallakin kasar Iran wanda aka kama a Jibralta saboda saba takunkumin tarayyar Turai ya tashi ya nufi kasar Girka jiya Litini. bayan da aka yi watsi da bukatar da amurka ta gabatar ta neman a ci gaba da tsare jirgin bayanan sufurin teku na jiya litini ya nuna cewa jirgin dakon man wanda aka canza masa suna daga grace one zuwa adrian darya one ya doshi tashar kalamata na girka kuma yana iya isa ranar lahadi ko da yake jama'ai ba su fito fili sun tabbatar da inda jirgin ya dosa ba iran ta gargadi amurka cewa duk wani yunkuri na kwace jirgin wanda ke dauke da gangunan danyen mai sama da miliyan biyu wanda kudinsa ya kai dala miliyan 130 zai haifar da mummunan sakamako rundunar 'yan sandan new york ta kori wani ɗan sanda farar fata wanda ya shaƙe wani bakar fata a shekara ta 2014 har ya mutu batun da ya kai ga zanga-zanga a faɗin ƙasar kalaman bakar fata mai suna irin ghana yayin da yake goshi mutuwa wato bana iya numfashi sun zama abin yawan ambato ga masu zanga-zangar wadda ta haifar da muhawara a faɗin ƙasar kan batun jinsi da kuma yawan amfani da ƙarfin tsiya da 'yan sanda kan yi wannan ya sa aka kafa ƙungiyar rajin kare baƙaƙen fata ta black lives matter wato ran baƙaƙe mafana da muhimmanci kwamishinan 'yan sandan new york james o'neill ya gaya ma manema labarai jiya litini cewa an kori jami'in 'yan sanda daniel fantalio bisa ga mutuwar da ghana yi ya ce korin ya biyo bayan shawarar da wani alkalin rundunar 'yan sanda ya bayar kwanan nan hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce sojojin amurka sun gwada wani makami mai linzami da ake girkawa a ƙasa wanda da a ce makonni uku da suka gabata ne da ba iya harbawa ba saboda tsawon zangon da yake ci makami mai linzamin wanda aka cilla a tsibirin san nicholas island da ke jihar california ranar lahadi ya jar daidai kan inda aka auna shi bayan tafiyar tsawon kilomita 500 a cewar headkwatar tsaron amurka ta pentagon a wani labari jiya litini shugaban kasar afghanistan ya kudura aniyar kawar da duk wata mabuyar isis a kasar wannan kalaman na shugaba ashraf gani a jiya litini a zagayowa ta ɗari ta ranar samun 'yancin kan afghanistan na zuwa ne a daidai lokacin da wannan ƙasa ta kudancin asiya ke ci gaba da murmurewa daga kaduwar da ta yi bayan harin nan da aka kai a wurin ɗaura aure ranar asabar wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 63 ciki har da yara wadda wasu kuma mutane 133 da suka ji raunuka ƙungiyar isis dai shiyar afghanistan ta ɗauki nauyin kai wannan harin masu sauraron mu sai a muna aikin gafara saboda kamar yadda kuke ji mun samu matsalar na'ura mun yi ta kokarin ganin mun shawo kan al'amarin amma abin ya ci tura a maimakon wato shirye-shiryen da muka saya ba gabatar muku za ku ci gaba da sauraron wato wasu waƙoƙin da za mu ɗan nishaɗantar da ku har mu ga ko in allah ya da mun shawo kan al'amarin in ba haka ba sai wani shiri na gaba mun gode ku ci gaba da kasancewa da sashen hausar muryar amurka mun gode Hip hop, the hits. It's new music on VOA 1. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yayin da alhazan najeriya ke shirin dawowa gida daga kasa mai tsarki hukumar aikin hajji ta najeriya ta lashe takobin binciko dalilin da ya sa wasu maniyyata da yawan su ya kai 400 a kano ba su samu damar sauke farali ba lamarin da ya kai su ga yin zanga-zanga a filin saukan jiragen sama da ke kano daga maka ga wakilin mu sale shehu ashaka da karin bayani a cikin wannan rahoton hukumar alhazan najeriya ta ce za a binciki dalilin da ya sanya wasu alhazan jirgin yawo suka gudanar da zanga-zanga a filin saukar jiragen sama na malam aminu kano don rashin jigilarsu zuwa saudiya a sanarwar da jami'an labaran hukumar fatima sanda usara ta fitar ta ce hukumar ba ta samu korafi na kalubale daga duk kamfanonin da ta wa rijista na jirgin yawo ba har aka kammala jigila alhazan akwai inda ma har na ga sabon salo suna postin ma a platform na hukumar alhazai ta kasa cewa sun su sun ɗibi alhazai kasa sun ɗibi alhazai sama da kaza yawancin su kasan dama ba sa ma fara kwasan alhazai sai kusan sati ɗaya kafin a rufe airport to lallai a sanar a kawo ƙara a dakile irin waɗannan hanyoyin da za a samu a yi yaudara da sauransu nan ta yadda duk wanda ya biya kuɗinsa ya san abin da ya biya. A nan maka kuma shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar ya ce za a bullo da wata shaida ga alhazai musamman don rage cunkoso a tantunan muna daga 'yan alfarma wannan ya biyo bayan korafin wasu alhazai ne da muka kawo muku a makon jiya. Wanda katin nan ba za a bayyana shi ba sai an shigo nan ƙasan kowane alhaji lokacin nan za a yi masa katin da hotonsa wanda shi ne zai zama shaidarsa na shiga mota eh, zuwa mina zuwa arafa zuwa muzdalifa kuma shi ne zai zama shaidarsa da za a ba shi katifa a yayin zamansa a mina so dukkan alhajin da ya zo bai da wannan katin to an san cewa ba alhaji ne da ya biyo wannan jihar ba sai zai nemi inda ya biya kudinsa domin ya nemi inda zai zauna saboda dole a ɗauki wannan mataki na ganin cewa an daina barin mutane saboda kawai maganan ƙasa ɗaya ko sanayya su zo su takura ma mutanen da suke da haƙƙi a kansu ba alhajin wannan sheman kake ba kuma ba alhajin najeriya da kake da shaidan aikin hajjin wannan shekaran ba ne ba ka zo in wani ne ka zo ziyara ba a iya sanarwa ya fito ku gana amma ka shige shi shema daga ziyara kai ma ka je ka janye katifan wani ka kwanta to za a kokari a ga cewa an magance wannan sannan dole ne mu gaya ma kanmu gaskiya da jihohi da kamfanoni kowa duk wanda ya zo zai zauna a wannan wurin katifarsa ɗaya ta ka'ida da aka ba shi, amma babu wani babba da zai zo a ce an ware mishi wurin mutum goma a ce a kawai su manyan mutane su biyu ko su uku su zauna sauran mutum bakwai din su takura a wani wuri din shi ma wannan abu ne da za mu sa ido in Allah ya raya mu in ma ba ma nan to za mu ba da shawarar cewa a sa ido domin shi ma yana kawo yana taimakawa wurin cunkoso tuni aka fara jigilar dawo da alhazan gida bayan kammala aikin hajji. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia. madalla a gaida salishewa shaka. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. su da fatan an shakata da wannan wakar. Sai dai kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kamar yadda muka ta muku shirin a dawo lafiya a yau zai kawo muku tattaunawa da wani shugaban kungiyar ma'aikatan motocin haya ta nurtw a kano wanda zai gabatar da kansa a hirarsa da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari mutane da dama ne suke zargin motocin da ke karkashin kungiyar na nurtw da rashin kiyaye dokoki da ka'idojin tuki da na hanya lamarin da ke haddasa yawan hatsira a kan hanyoyinmu dalili kenan da wakilinmu na kano ya tattauna da wannan shugaban nurtw mai suna kamar haka sunana lawan kabiru ya kasai mataimakin ma'aji na kungiyar nurtw na kano layin bari mu shimfiɗa a mataki na shimfiɗa cewa wai wacce rawa ƙungiyar nurtw take takawa ne game da sha'anin sufuri a najeriya musamman wannan bangare na ƙasar nan to alhamdulillah abubuwan da mu kuma rawar da ita wannan kungiya take takawa bangaren sufuri abubuwa ne da yawa eh, musamman bari mu fara daga bangaren mu tunda in ka ce sufuri ya kunshi kananan motoci da suke ɗaukar mutane zuwa masu ɗaukar kaya zuwa masu ɗaukar kayansu da mutanen gaba kiɗaya to bari fara daga ɓangaren mu musamman mu da muke ɓangaren masu ɗaukar mutane so akwai gudunmawa da yawa da muke bayarwa a wannan harka eh, wajen zamantakewa mu da fasinja eh, ma'amulan mu ta yau da gobe eh, musamman kamar munan layin jigawa dutse da muke a a yanzu misali fasinjan mu akasari zan iya nuna maka fasinjan da ya kai shekara sama da biyar muna tare da shi kuma anan yake hawa mota can ma idan ya je inda muke yolori a can a tasha a can yake hawa mota to ire-iren waɗannan fasinjan suna nan da yawa waɗanda idan ka ce su fita ma su je su hawa mota a wani guri ba nan ba sai dai dole ko kuma in sun zo nan wani yanayi amma dai gaskiya an saba da su kuma ana kyakkyawan mu'amala da su To idan muka ce magana gudunmawa kaga galibin mutane sun dogara da motocin haya ne wajen kai komansu walau daga garuruwa zuwa garuruwa ko jihohi zuwa jihohi. Wannan yasa ake ɗaukar harkar nan ta sufuri da muhimmanci tun da kaman gidan kowa da akwai ne. in kai tafiya bata kama ka ba za ta kama iyalinka ko 'yan uwanka ko 'yan garinku ko wani abu mai kama da haka amma waɗanne tun da ka faɗi wannan mu'amala wannan yaya wato ita mu'amala ta ku take kasancewa ta fuskar ko kalubale ko rashinsa to kalubale ka san shi dan adam inda yake da irin mu'amalar da yake ba zai rasa kalubale ba to sai dai eh, a dan abin da ba a rasa ba to amma kafin nan watakila zan so ka gaya mana a wannan tasha eh, na ga rukuni rukuni ne na garuruwa da ina da ina da ina ne kuci ake lodi ana to alhamdulillah nan eh, rukuni rukuni ne farko ma tukuna eh, kafin na je ga inda ake lodi munan da ka gan mu kungiya ce guda uku take zaune a guri daya kuma take zaune lami lafiya uwa kamar in ce maka muna zaune kamar uwa daya uba ɗaya akwai mu kanmu bangaren union nurtw akwai bangaren nato akwai bangaren infloya amma in ba a uniform ban ga mutum ba za ka taba cewa akwai wani bambanci na ma'aikata ko na kungiyoyin da suke a cikin wannan gurin ba to waɗannan bangarorin me suka kunsa kenan misali me bambancin su ta fuskar aikace aikace e eh, bangaren aikace aikace kowa da bangaren sa eh, misali kamar mu nan bangaren mu muna yin lodin jigawa dutse muna loda birnin kudu da da jigawa ce muna loda su maila su garko su ta kai kacako su kwanar huguma to nan da bangaren mu ne bangaren mu akwai masu loda layin rano bunkure har kibiya in muka tsallaka ɗaya bangaren suna lola kaduna abuja zahiriya akwai bangaren da suke loda wudil zuwa bangaren gaya ajingi jahun akwai kuma waɗanda suke lodin jalungo amma masu lodin jalungo su ma bangaren yan uwa ne jalingo taraba eh, da haka a dunkula ta kaice dai daga wannan a wannan tasha watakila ana zuwa waɗannan garuruwa da kafin lissafa kenan misali su abuja su ina ne duk ana lodin su gaskiya ne baya ga abuja da ina ne kuma waje har naija su oke nan da ana lodawa hmm. wani lokacin ana zargin wato eh, direbobinku da rashin bin ka'ida tuki da guje-guje saboda sauri da ake yi wai ba ku da ka'idodi ne waɗanda kuke wa direbobin nan kan yadda za su tafi kar da harkar tuki daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan allah a kai mu To yanzu a madadin shi wakilin namu Ibrahim Mahmudu Kwali da ma bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lekuriye. wacce ta bayyana cewa shugaban kasar Nijar ya buƙaci shugaban jam'iyyar MNSD Sani Umaru ya janye kudurinsa na shiga zaben shugaban ƙasa na 2021 tare da alƙawarta masa cewa zai ba shi mukamin firaminista da wasu tarin mukamai a sabuwar gwamnatin da ake shirin kafawa a nan gaba sai dai sainin ya buƙaci shugaba isuhu ya ba shi isasshen lokacin tuntuɓar makarrabansa don jin ra'ayinsu a game da wannan tayi in ji kuriye le monde aujourd'hui ta ruwaito cewa ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazum muhammad ya kaddamar da zagaye mai kama da yakin zaɓe a wasu jihohin nijar inda alamu ke nunin ya gamsu da dandazon jama'ar da ta fito tarbansa a ƙarshen mako a yankin zai kwanaki kaɗan kenan bayan da shugaba isuhu ya gabatar da shi ga al'ummar tawa a matsayin mutumin da yake fatan ya gaje shi bayan shuɗewar wa'adin mulkin mulkinsa a 2021 jaridar ta ce tuni dai aka fara zargin ministan cikin gidan da amfani Tuma Dalla a gaishe ka. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Ibrahim ka almasi garba da wanda ya shirya ya ba mu umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi. Baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.